Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar amosanin gaɓoɓi ko ciwon gaɓoɓi wadda a turance ake kira da gouty arthritis. Babu Gauti arthritis ko ciwon gaɓoɓi wani nau'i ne na ciwon gaɓa mai tsanani da ke addabar gaɓoɓi, yakan zo da kumburi a gaɓar da take ciwon. Kuma yakan faru ne yayin da jiki ke fitar da sinadarin uric acid da yawa ko kuma fiye da kima. Yawancin cutar ta fi kama gaɓar babban yatsar ƙafa, duk da cewa takan kama sauran gaɓoɓi na jiki da suka haɗa da gwiwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita wato Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke Azara a jihar Bauchi. To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kiran cutar wato gouty arthritis a turanci. To shi dai wannan ciwon gaɓoɓi likitance muna iya kiran shi da gauti arthritis amma however mukan iya samun wa'insu ciwon gaɓoɓi wanda su ba gauti arthritis ba ne amma su ma ciwon gabobi ne wanda irin su myalgia tare da sauransu amma a wannan bayanin za mu tattauna ne akan shi Gauti arthritis din saboda yawanci ya fi aukuwa a cikin jama'a musamman a nan arewacin najeriya mutane sun fi yawan complain akan shi wannan gouty arthritis din kuma akan gane shi ne yayin da mutum ya kasance yana yawan shan magani da irin su diclofenac naproxen tare da sauransu ibuprofen paracetamol da sauransu amma kuma ciwon gaban zai ɗallafa amma ba zai taɓa tafiya ba. To likita ko menene ke sa gabobin mutum su fara ciwo? To daga cikin manyan abubuwan da suke sa irin wannan ciwon gabobi mai tsanani ba wanda ya sai ya ce ga asalin abin da yake sawa sai dai ana tunanin akan yi gadon shi ne shi wannan wato shi ah, uric acid din kenan uric acid din nan ba komai bane illa wani sinadari ne wanda jikin dan adam yake fitarwa wanda in yayi yawa ga wa'ensu sai kasance ya fara shiga wa'ensu guraren da bai kamata a ce ya shiga ba musamman abin da ya hada da gaɓoɓin jikin mutum musamman guraren da ya hada da irin su kamar kashi na kafa musamman babban yatsa tafin kafa su kunkumi na wato ainihin kafa su gwiwa su a kunkumin hannu da su elbow da sauran gurare da haka na yatsu haka zai wala a zo a ce wannan ya auku a ce a cikin kashi na cinya ko kuma a zo a ce ya faru a ce a baya ko kuma kunkumi haka na jiki ko kuma irin kashi na kirji so wannan ciwo dai akan same shi ne bisa ga wata rana kuma abin da mutum yake yawan ci ko kuma mutum yake yawan sha so gaskiya bincike ya nuna cewa dai kam giya yana cikin babban na farko wanda in yi yawa a jikin dan adam yake iya jawa amma kuma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa wanda baya shan giya kuma yana da shi ya hau ba kuma shi yake nufin yana shan giya ba and at the same time za ta iya mutum yana shan giya kuma ba dole ya samu uric acid din ba amma yawanci akan samu ne yayin da mutum ya fi yawan shan giya na biyu kuma akan same shi ne yadda mutum yake yawan cin nama musamman a zo a ce nama irin na akuya rago saniya ko kuma raƙumi kamar wani irin nau'in ciwon gaɓoɓi ne ake alakanta shi da gouty arthritis to gaskiya ciwon gaban da akan yi alakanta shi da gouty arthritis shine wanda mutum ya gwada magungunan wanda aka yi amfani da su yau da kullum analgesics da muka faɗa a baya kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su naproxen meloxicam tare da su paracetamol da su panadol extra duka ba su yi aiki ba sai ta jin ciwon ciwon jiki musamman kuma wanda kan auku da daddare a ta gurin kafa mutum a'a mutum ya fara bacci al misali karfe goma dare sai karfe biyu zuwa karfe uku hala kuma yana so ya shiga bayan gida wannan tashin sai ya ji kamar kafan nashi an buge ko kuma kamar ya je ya karye tsananin zafin da yana tsoron mata ga kafan har sai ya wa'insu mintoci masu tsayi tukunna kafin ya samu dama iya taka wannan kafan to irin wannan shine wanda aka fi alakanta shi da gouty arthritis amma ba abun mamaki bane ba dole zallan gouty arthritis arthritis bane amma yawanci babban alamun shi kenan amma ba dole ya kasance cewa ya tsaya a wani kafan ba kamar yadda na faɗa a baya za ta iya ya je gwiwa ko kuma ya je wato ainihin a ya je kunkumin kafa ko kuma ya je na yatsu na hannu ko kuma irin wato ainihin gwiwan hannu wato elbow kenan to duk zai iya aukuwa wa jikin mutum su yawancin da aka fi gane shi kenan to likita shin menene ma bambancin arthritis da kuma gouty arthritis to babu wani babban bambanci tsakanin arthritis tare da kuma gouty arthritis saboda shi kanshi arthritis din ai yana nufin ciwo yawanci na gabobi musamman wato ainihin ainihin gaɓoɓin da hada da na ko wuya ne hannu ne kafa ne na ko ina ma na jiki inda ya kasance akwai gaɓa aka ce gaba kuma shine inda yake iya ko lankwashewa ko kuma inda kashi ya tsaya sai wani kashin ya fara to daidai wannan tsakanin kasusukan guda biyun yawanci aka bi samun irin wa'innan ciwon ah, gaɓoɓin to shi gauti arthritis wato wani ah, fanni ne na arthritis wato kenan ba wai ya fita daban bane da arthritis da da yan unshi irin su septic arthritis arthritis muna da su Active arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis tare da sauransu sai da wato kenan gouty arthritis a shi kawai wani fanni ne na arthritis. Kamar wasu irin illoli ne ciwon gaɓoɓi na goti arthritis ke iya haifarwa? Daga cikin manyan illolin da ke iya haifarwa sun haɗa da na farko shine mutum baya samun daman yin abubuwan da yake so ya yi. musamman abu ne haɗa da aikace aikace ne da kullum daidai ga ɗan tafiya ne daga ɗan can zuwa can da ya saba yi na minti sha biyar ashirin ko talatin to yana fara zai ji ciwon gaɓoɓin ya dame shi ba zai iya cigaba da tafiyan ba wanda suke tare da shi ko wanda suke tare da ta cewa ka wani malalaci ne kuma lalaciya wani su haka za su ɗauka kuma ba wai lalaci ba ne ba rather shi wannan gouty arthritis din ne ko in ce uric acid din da ya yawa a jikin mutum yake hana shi iya yin abin da yake so ya yi na biyu aka samu nephritis nephritis kuma akan dauke shi a matsayin inflammation of the kidney ne wato sai kasance an samu kama ce cuta na koda kenan amma kuma wannan cutan ba wai daga bacteria bane ko kuma virus saboda wannan dutsen ne da yawa ko in ce uric acid ne da yawa sai kosin kamar kidney stone wanda shine na ukun su nephrolithiasis kenan wato kidney stone ko kuma renal calculi ko kuma renal calculi based on yadda mutum yake so ya ce to wannan shi nephrolithiasis din nan in uric acid din ya yawa a jikin mutum ne wata rana sai ya gagar fita sai je makale a jikin koda saboda da mun bayani guda ɗaya ne da mun kamar yadda na faɗa a kuma yakan faru da wani abu shi purin ne wannan purin din nan wanda adam yana da shi kuma akan same shi a cikin abinci wanda za mu zo mu lissafo su tare da kuma irin condition da mutum yake da shi so purin nan suka yi breaking down ko kuma suka zo su kariyu eh, a jikin dan adam irin karyan da ake tunani zai iya ma dan adam din eh, amfani kamar ya soka zuwa hypoxanthine su xanthine daga nan ake samu uric acid din wannan process din kenan so uric acid kuma ɗaya daga cikin uku yakan faru ko mutum ya yi fitsarin shi ne ko mutum ya yi bayan gidan shi ne ko kuma kuma ya kasance ya zauna a jikin dan adam ne cikin fatan mutum ya zauna a cikin nama har sai ya zo ya shiga cikin kashi to ya ya shiga cikin kashin nan ne fa shi ne yake wani abu shi uret crystals wannan uret crystals din nan kuma sai su faffashe sai su su ci gaba da faruwa suna shiga cikin kashi suna sa ciwon gabobi mai tsanani a hakan kuma sai kasance ya ci gaba da zama tunda ya kara da fita to sai ya ci gaba da zama yana daɗa taruwa yana daɗa taruwa musamman in mutum ya zo dama yana shan giyan ya ci gaba da shan giyan ko kuma ya ci gaba da irin cin su naman su kifi ko kuma musamman mai yawan cin su kaza da sauransu hakan nan kuma baya motsa jiki to sai abin ya zo ya fara yin muni ya zo ya fara sa sa irin wannan tsananin ciwon gaɓoɓin da wanda zai iya shiga har ya je koda to yayin da ya shiga koda ne sai sa tsananin ciwon kunkumi sai sa tsananin fitsari mai zafi da kuma wato ainihin wannan kidney stone din kenan wato shi kidney stone ne yake ja wa'annan matsalolin to likita shin suwaye masu kafi cin karo da wannan cuta ta ciwon gaɓoɓi to a gaskiya dai a gauti arthritis baya kama mutanen da yawanci suke shekara 25 ya kasa yawanci ya fi kama wanda sai shekara talatin. ya sama kuma zai iya kaiwa talatin arba'in hamsin sittin saba'in har zuwa tamanin ma ba abin mamaki bane duka za a iya samu saboda kamar da na faɗa dama kowane dan adam yakan iya samu saboda daga abincin da muke ci kuma dama haka Allah ya halicce mu da shi sai dai kawai na wani ya fi na wani yawa ne to amma ba wannan ba akwai wanda suke da irin wa'insu rashin lafiyan da in suna da shi to nasu zai iya fin muni musamman ga wanda yake da ciwon suga alal misali ko wanda yake yawan hawan jini yake da hawan jini amin ko wanda yake da hyperlipidemia wato in mai koyi yawa kenan ko kuma abu shi hypercholesterolemia in mai koyi yawa kenan a jikin wannan mutum ko kuma ya kasance cewa yana da wani rashin lafiyan da ya dade yana fama da shi ko kuma wanda ya kasance cewa baya samun isasshen shan ruwan da yake ma iya tace jin jikin shi saboda damun kamar yadda muka sani in mutum ya sha ruwa yakan je ne ai zaga har ya zo ya kasance na zaga da jinin shi to wannan jinin kuma sai je koda koda damun kuma aikin ta ta tace jini ne kamar yadda muka san a ce shinkafa ya datti sai a zo a sa shi a kasan famfo don ya fitar da wannan kasan da yake jikin shinkafan nan sai a samu a ci to shi ma haka koda yake yi alal misali ne sai ya tace jinin mutum sai ya kwashe dattin sai ya bar maka jinin ka to wannan dattin mutum shine muke fitsarin shi to yayin da mutum ya kasance baya yawan shan ruwa to ba zai samu daman kwashe dattin da kyau ba to a dalilin haka sai kasance ya bar maka abunka a jikinka to in kasance mutum ya kiyaye irin wa'annan abubuwan da idan Allah subhanahu wataala abin zai zo da sauki to kenan kamar yadda na faɗa yana iya kama babba yana iya kama kuma maza da mata da tsofi da sauransu amma zai wahala a ce ya kama yaran da suke shekara ashirin 25 ya yi ƙasa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan ciwon gaɓoɓi. Amma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Sai a tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku da likitan da muka kasance tare da shi wato dr muslim bello katagum ni hawa umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya a sai